karfe takwas, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 1922. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. gwamnatin najeriya ta kammala shirin sayar da katafaren rukunin gidaje da ake alakantawa tsohon gwamnan babban bankin kasar godwin emefiele ga 'yan najeriya masu karamin karfi da masakaita sudan ta musanta zargin amurka na amfani da makami mai guba a yakinta da 'yan tawayen m23 ko kuwa da rsf majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin musulman rohingya 427 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka wani teku a wannan watan. Ga labaran bi da bi. Sojojin Najeriya sun dakile hare-haren mayakan Boko Haram a garuruwa biyu mabambanta a jihar Borno. Majiyoyi sun ce an kai hare-haren ne da tsakar dare ranar Alhamis zuwa Juma'a a Gajibo da ke karamar hukumar Ngala da kuma Dambuwa. 'Yan ta'adda sun yi yunkurin tsallakawa Gajibo ne a ranar Alhamis da misalin karfe 11 na dare, amma sojojin Najeriya suka fatattake su. Rotoni na cewa sojoji sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama yayin da jami'an sa kai na civilian jtf uku da wani dan banga suka rasa rayukansu wannan na zuwa ne jim kaɗan bayan da gwamnan jihar borno babagana umara zulum ke dawowa gida daga ziyarar da ya kai wasu yankuna da 'yan ta'addan suka kai hari a kwanan baya da suka hada da ran da dikwa da marte da kuma wulgo gwamnatin najeriya ta kammala shirin sayar da katafar rukunin gidaje da ake alakantawa da tsohon gwamnan babban bankin kasar godwin emefele ga 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi da kuma matsakaita. Da yake zantawa da jaridar Punch a ranar Asabar, daraktan yada labarai na da hulɗa da jama'a na ma'aikatar gidaje Badamasi Haiba ya ce gwamnati ƙarƙashin wani shirin shugaba Bola Tinubu za ta tabbatar da cewa talakawan Najeriya sun amfana. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta bankaɗo makeke rukuni da ya kunshi gidaje har 753 a wata anguwa da ke abuja gwamnatin sojin nijar ta bukaci a dakatar da kwantiragin wasu ma'aikatan mai na ƙasar china inda ta umarce su da su fice daga ƙasar kafin ranar 31 ga watan mayu an kwashe tsawon watanni ana takun tsaka tsakanin kamfanonin mai na ƙasar china da gwamnatin sojin nijar da suka yi juyin mulki a watan yulin shekarar 2023 Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin sojin Sudan ta musanta zargin da Amurka ke yi na cewa ta yi amfani da makami mai guba a yakin da take yi da RSF. kwana guda bayan da washington ta ce za ta kakaba mata takunkumi kan zargin martanin da kakakin gwamnatin kasar ya yi na zuwa ne bayan da a ranar alhamis amurka ta zargi sojojin sudan da amfani da makami mai guba bara a yakin basasar da suke yi kuma za ta kakaba mata takunkumi ministan yada labaran kasar khalid al-asar ya ce a cikin wata sanarwa ya ce wannan zargi na mara tushe ne balle makama Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin musulman Rohingya 427 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa wani teku mai mai mai cike da haɗari tsakanin ranakun tara zuwa goma ga wannan wata da muke ciki. Hukumar ta UNHCR ta ce wani jirgin ruwa ɗauke da mutane 267 da suka baro sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh ya nutse ranar tara ga watan mayu inda mutane 66 da ke ciki suka tsira jirgi na biyu kuwa ya taso ne daga myanmar dauke da mutane 247 ya nutse kwana ɗaya bayan na farko inda mutane 226 eh, suka mutu 21 suka tsira 'yan sandan jamus sun sanar da kama wata mata bayan wani hari da wuka da ya jikkata akalla mutane 17 a wata babbar tasha da ke birnin hamburg na arewacin kasar hukumar agajin gaggawa ta ce wasu daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su na cikin mutu kwakwai rai kwakwai sakamakon rauni da suka samu kakakiyan sandan hamburg ya ce a inda lamarin ya faru jami'an tsaro suka kama matar da ake zargi 'yar asalin ƙasar jamus mai shekaru 39 Babban birnin kasar Ukraine ya fuskanci wani gagarumin hari da makami mai linzami da Rasha ta kai sanyin safiyar yau Asabar inda mazauna Kiev suka ji karar fashewar wasu abubuwa da kuma bindigogi a fadin birnin lamarin da ya sa da dama neman mafaka a cibiyoyin karkashin kasa Harin da Rasha ta kai cikin dare ya zo ne sa'o'i bayan da kasashen biyu suka fara musayar fursunoni inda aka yi musayar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a kashi na farko na musayar da ɓangarorin biyu suka amince da shi a wani taro a istanbul a makon jiya yayin da ake sa ran ci gaba da sakin wasu rukuni na biyu a yau yarjejeniyar sakin fursunoni da aka cimma a turkiyya makon jiya bata kai ga tsagaita wuta ba a yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi. Labaran kenan daga sashen Hausa na irefi, ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. barkamu da sake